الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين بأن gaisuwa تأتين المسلم في الله تعالى يهيب ikonsa da kaddarawarsa ga يا ya هنا, هنا. wannan rana mai albarka rana asabar inda yau sati ɗaya kenan da soma wannan tafsiri na alkur'ani mai girma kenan yau muna takwas ga wannan wata na tara shine watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam uku. lokaci muke haduwa a cikin wannan gari mai albarka gari ya mai kwata ta jamhuriyar ƙasar nijar a wannan unguwa da ake ce mabalin zumbu domin ci gaba da tafsira alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a kowace rana ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'a fi zalatul bida wa iqamatis sunna aka samu marigayi a shek ismail da ismail zakariya allah ta'ala ka ji kan malam ka gafarta masa da malamin sa na tauhidi a shek abubakar mahmudu gumi malaman sunna waɗanda sun kai taron daji a nan waɗannan ƙasashe namu na afirka mujaddadi shekhu usman dan da shagigen kamar abdullahi gwandu da ɗansu muhammadu bello muna rufa allah ta'ala ka ji ƙansu da rahama muna nan cikin sura ta 24 daga cikin jerin surorar ƙur'ani mai girma sura 114 ita ce sura nur kuma jiya mai tafsira aya ta 59 yau insha Allah za mu tafi kan aya ta 60 daidai bismillah malam وإذا بلغ الأطفال منكم الحكم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم ما ثم استثنى من النساء yanzu kuma allah madaukakin sarki zai toge muna zai cire muna ta ɓangaren mata mai yi lahunna fi amri tasattur ga waɗanda suke su yana da sauki a shari'a ta ɓangaren abin da ya shahi sififta jikinsu faƙala ta'ala allah madaukakin sarki ya ce wal ƙawa'id minan nisa' haka nan kuma waɗanda suke tsarkin mata a wai za ba daga lafafan ko ban fassara shi ba a jiya ta to aya ta hamsin da tara ke nan to allah maɗaukakin sarki ce wai za ba daga lafafan min kuma hulun allah maɗaukakin sarki ya ce idan yara waɗanda suke ƙanana sun ka kai daga cikinku matsayin su mafarki ayyuhal ahra ya ku yaya wanda yake mun yi bayani a jiya hanyoyi waɗanda aka cewa a ƙa'idar shari'a mace ko namiji sun balaga shi dai namiji yana balaga ko ne ya kai shekara goma sha takwas ko ya kasance ya yi mawalki mani ya fito masa ko ya kasance gashin mara ya fito masa ko gashin hamunta ita ma mace ko ta kasance ta yi shekara goma sha takwas ko ya kasance ta yi mafarki ko ya kasance gashin mara ko na hamunta ya fito mata ko ya kasance hantsa ta fito a gaba gare ta waɗanda su ne hanyoyi na shari'a tsakanin maza da mata waɗanda ake cewa in mace ko na ta danga ɗaya daga cikin waɗanga abubuwa to ta balaga saboda haka kun ga ta ɓangaren mamalki da namiji da mace su yi tarayya ɓangaren gashin mara da na hamunta da mace da namiji su yi tarayya haka nan ɓangaren abin da ya shafi mamalki da mace da namiji su yi tarayya inda ɗaya suke da bambanci mace da namiji wajen abin da ya shaya hantsa wanda ka fi wa mace amma ita ta shi ɗa namiji wannan bai fitowa gare ta to Allah madaukakin sarki yace idan yaran da a cikin su kun ka kai wanda matsayin to Allah ya ce fal yasta'zinu ga ummi daga Allah madaukakin sarki Allah ya ce su nemi izini su nemi dama fi jami'il awqat a cikin dukkanin lokuta ba waɗancan lokuta guda uku kawai da an kai magana ba Allah ce kamar ta'azanar lalina min qablihi kamar yadda waɗanda sun ka gabace su sun ka nemi izini ay al-ahrar waɗanda suke ƴaƴa al-kibar waɗanda suke manyan wanda yake kamar yadda muka yi muku ishara da hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani ya zo ya ce ya rasulallah shi yanzu hatta mahaifiyata in zan shiga wajen tafina ne nemi izini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi izini ka yi sallama lokacin da za ka shiga ya ce ya manzo Allah ai ni ke kula da ita ni ke kula da ɗawainiyarta a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi shin kana son ka ga mahaifiyarka a tsirara to tunda ba son ka gane ta a tsirara ran kana ɓaci ba za ka ji daɗi ba to in za ka shiga wurinta ka nemi izini sa'annan ka yi sallama kamar yadda alƙur'ani ya yi umarni kuma annabi muhammad sallallahu alaihi Sallama ya karanta saboda haka ya zo a cikin al'adabul mufrad na imam bukhari allah ta'ala ka ji ɗansa da rahama daga ata ata yace na tambayi abdullahi ɗan abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi a aba yace ma abdullahi dan abbas asta'zinu ala ukhti yace ina neman izini akan wadda take yan uwata wadda take shakikiya uwa guda uba guda ko ko uwan guda ko ko mahaifin mu guda shi in zan shiga wurin ta sai na nemi izini fa qala na'am abdullahi dan abbas yace ga ata ko da ‘yan ta zo maharramanka sai ka nemi izini gare ta a ƙayan ce fa'a fa'a'attu sai na sake maimaita wannan magana ‘yan uwanka ta ya kai ɗan amfani duk da haka dai sai na nemi izini in zan shiga wajenta a wannan lokaci abdullahi ɗan abbas ya ce da shi shin kana son ka ga ‘yan uwanka a tsirara kana son ka gane ta a tsirara sai ce a to in ba ka son ka yan uwarka a tsirara ko in za ka shiga ka nemi izini kamar yadda Allah ya ce Allah ya ce kazalika kama haka yubayyinu Allah lakum ayati Allah yake muku bayanin ayoyinsa daki daki mataki mataki wallahu alim wa Allah masani na hakimun kuma Allah madaukakin sarki gwani ne ai anna ahkamu ta'ala lalle hukunce hukuncin Allah wa a lakum Allah ya aza muku waɗanda hukunce hukunce bil ilmi akan ilimi da sani wal hikima da hikima allati taqtabi lakum wadda suna hukunta gare ku maslahatan maslaha fi mujtama'ikum al-islami ga abin da ya shayi matan ta musulunci tun daga gidajenku. da abin da ya shayi unguwanninku da garinku da jihar ku da ƙasashenku baki daya wannan tsari na na Allah yan an ka shi sai a zauna lafiya kuma a samu sakamako mai kyau a ranar tashin alkiyama muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu kiyaye wannan saboda haka kamar yadda na faɗa a jiya don Allah ba mu zo mu ji tafsirin alkur'ani mai girma ba ba mu zo mu ji faɗa Allah ba a yi bayani kuma ya kasance bayanin nan na Allah mu bashi mu ki zuwa gidajen mu mu ɗabba yaran mu suna da buƙata mu tarbiyyantar da su akan tarbiyya ta alkur'ani in ɗanka ko ɗayarka suka shigo a cikin gida ba tare da neman izini ba ba tare da neman sallama ba matsayinka na uba ko matsayinki na mahaifiya sai ka ce da wannan yaro ko wannan yarinya a koma a waje sai ka nemi izini baba in shigo eh ce eh sai ce assalamu alaikum sai mu dabbaka wannan mu gani yaran mu za su yi kyau suna ɗaukar karanta suwa da kuka gani ta musulunci to Allah ya ke mulki kuma Allah ya sa mu kaga duk wanda gidansa ba haka ba yaransa kawai suna shigowa ba neman izini ba sallama duk wanda a haka na a nan ya san haka to ai kokari a je a gyara mana to Allah ya ke mulki mu mu gyara to ci gaba malam والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ما لا يتي ثم كذبنا Allah ya يتوجي ya tsane. يا ثاني من النساء لكتكم ماتا ما يخفون لهن في أمر التفتو waɗanda suke lamarinsu yana da sauƙi ga abin da ya shafi lamari ta ɓangaren suturcewa. Faƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wal qawa'id minan nisa' Allah madaukakin sai ke ce tsoffin mata a ka'adna su kawai din nan su ne tsafi waɗanda suke sun zauna anil haidi sun kai matsayin ba su jina al'ada walwalar sun kai shekarun da ba su haihuwa saboda miliki bari dinna saboda yawan shekaru. saboda kun san ko ta ɓangaren mata waɗanda ke jina al'ada in kana karanta littafan malamin fikihu suna bayanin waɗanda ba su jinin al'ada domin wadda take karamar yarinya wadda misali daga haihuwa har zuwa shekara tara to ga al'ada waɗannan ba su jinin haila haka nan wadda take shekarunta sun yawa kamar irin shekara saba'in a duniya galiban duk wanda ta shekarar saba'in da wuya kaga tana jina al'ada ina fata an gani. to tsaddin mata waɗanda sun ka kai irin waɗannan matsayi wanda sun kai lokacin da ba jinin al'ada sa'annan kuma ba haihuwa kaga wannan lokaci su shawa ta aure ma ta fara tahiya ta wasu Allah ce Allah ti la yarjuna nikahan waɗannan da ba su tsammahin aure lizalika saboda wannan Allah ce su falaisa alaihin na juna laifi da ya kasance akan su ba an yi ba'ana fiya ba hunna ya kasance sun aje suturarsu su min aljilbab amma sutura ba duka wai ana min su koma tsirara ba a a wani yanki na na abin da ya shayi abin da mata ka sawa ga jiki na abin da ya shayi takuwarsu wadda wata duhuwa a ƙasa warrida da mayafi malullufi walƙina haka nan da mayayi wanda aka aza fawqil khimar saman mayayi wanda ake sawa da kai to ire-iren waɗannan to idan suna cikin gidajen su zan sun cire wannan babu komi amma dai kaga ya nuna akwai sutura da jikinsu ba tsirara suke ba Allah madaukakin sarki ce duk da haka gayyar mutabarrijatin jizina ba suna masu fita ta ruji ba bi ma'ana suna masu bayyanar da tsawa kadiyatan wadda akoyayya kakiladatin kamar kayan wuya wasu warin da mun da yan hannu wasal halin da abin da ya sarka sarƙa wadda ake sa ga kafa Allah ce duk da su waɗanda tsaffin matan wa an yasta a fitina Allah ce su kame da Allah ya zo ana hawar da suturar da an ka ambata ta jilbab da reda da kena ɗin ya zan su cire su daga jikinsu ba lokacin da suke cikin mutane lokacin da mutane suke shigowa wurinsu Allah ce khairul lahun na shehe alkhairi gare Fiye fi dinihin na cikin addinin su waɗanda tsaffin matan min waba'iha daga aje waɗanda kayan mala ya ce isli kulli saqifin laqif domin duk abinda ya fadi to akwai mai tsintuwarsa saboda haka duk abin da za a gani a ƙasar kai kana ganin ba a bukata da shi to wani ya so shi shi yaka bukata da shi ko ba haka ba to saboda haka ko da yake tana kowa ta yi shekaru da yawa a wannan lokaci ita aure mai gabanta babu shawa a gabanta to yan an ka ce a bata haka nan kawai ta saki jikinta a haka ba ta rufe jikin ba to za ka samu wani yana shawarta Izinin kullum ta fi domin duk abin da ya faɗi to akwai wanda shi yake so mala ya ce wa saddu zari'a a ahsan a yi saddu zari'a a taushe wannan kowa duk da su ƙasar ne su ne jikinsu shi ya fi kamar yadda Allah ya ce wa an yarda a jikina kairun lahunna Allah ya ce wallahu samiu Allah mai jina da kun ga magangan dukkan da kuke alima Allah masanina bima fi qulubikum ga abinda a cikin zukatanku fi kun ga a cikin wannan aya tahdidun shadidun akwai tsoratawa mai tsanani liman yuridu an anyi amra Allah ga duk wanda ke ne ya saƙa ma Allah walau fi khalwatin koda yana shi kare saboda haka ya al'umma musulmi ku diba hatta mata waɗanda hasari waɗanda sun kai shekarkaru da yawa a duniya musulunci yana jawo hankalinmu alkur'ani yana nuna mana fifikon cewa duk da sun kai lokacin da ba a shawa su su yi kokari su rage jikinsu shi da alfahari. waɗanda ba tsaffin ba ku da halin da muke a yau ta ɓangaren abin da ya shafi mu mata ƴaƴan musulmi ku ni irin fitar da suke yi ta tsirai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin yayi muni musamman idan an ga sai an samu ni'ima ta yin aure in ka ga yadda 'yan mata ake fita tare da maza kuma da sunan wayewa wannan wayewa ta banza ce kai malam wallahi duk wayewar da za ka ga ranar dajin alkiyama wannan wayewar ta kai ka cikin wutar jahannama ina amfanin wayewa sai ka ga saboda lalaci idan an ka aure shi mijin nan shi za a azama yawa matan nan tuwaji waɗanda suke na tsiraici waɗanda suna siffarta jikinta awa abokan amarya awa ‘yan uwansa wa abokan ango a je a kama waluri, a je a haɗu da ‘yan matan da amaryar da angon da iyayen angon da iyayen amaryar a je a kira waɗanda suke makiɗa ana kiɗe-kiɗe ana raye-raye ana waƙe-waƙe ko da aka wacewa a wannan taron tsinewa Allah madaukakin sarki da su Ina na annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace ba'idu baina anfaqir rijal wal nisa wanda Allah ya ce ku nisantar tsakanin mashidan maza da ta mata abinda manzon Allah yake nufi anan shine kada a yadda a samu ikhtilafur rijal wal nisa ka a samu cuɗayyar maza da mata to ba ɓangaren aure ne ba ku biyo yadda wasu mata ke fita a yi dama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hadisin da a imamu muslim ya roita hadisin haka ne imamu ahmad bin hanbal a cikin littafinsa al-musnad shi ma ya roita wannan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda manzo Allah yake cewa sinfani min ahli nari lam arahu ma ba'd annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu nau'uka guda akwai wasu kalan mutane guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam arahu ni dai ban gane su da idanuna ba amma bayan na wuce na koma ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace za su zo na farko manzo Allah ce qaumun ma'ahum siyar za a samu wasu mutane za a samu wasu jagorori za a samu wasu shuwagabanni. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ahum siyar tare da su akwai buloli ka azna bil baqar yadda kasan dindin saniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yadribuna bi hannahu suna bugun mutane da waɗannan buloli ba su yi musu komai ba kaga wannan hadisi za ka danganta ta ɓangaren shugabanni waɗanda suke masu mulki ko wani jagora wani shugaba wanda Allah matsaukakin zai ya ba jagoranci a kan wasu haka kawai ya yi ta gallaza musu ya yi ta wahalshe su ya yi ta azabtar da su to sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan mutane irin waɗannan shugabanni irin waɗannan jagorori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane ne kashi na biyu manzo Allah ce wani samun kafiyatun ariyatun ma'ilatun funilat manzo Allah ce akwai wasu mata suna nan yau manzo Allah ce kafiyatun ga su da sutura ga su da sutura sun sa sutura amma a ariyat manzo Allah ya ce ba su da bambanci da waɗanda an tsirara manzo Allah ya ce ma'ila karkatattuna mumila masu karkatarwa ko manzo Allah ya ce daga cikin siffar su in kan gansu ruhusuhunna ka aslimatil buht manzo Allah ya ce kansu sun yi mai wani irin doji sun tsada mai wani abu a jiki manzo Allah ya ce yadda ka san to zan rawu don Allah wannan siffar matar mun kawo wannan zamanin ko ba kawo ba sai ka ga mace ta zo da wani abu cikin kanta na me na jafin sadin mata ta sa suturar da duk ni'imar da Allah ya mata da jikinta ta bayyana da ita yanzu Allah ya ce rubutu na ka asibin matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan kasassun mata la da kullal janna manzo Allah ya ce ko aljanna ba su shiga wala yajidna rihaha kanshin aljanna ma ba su samu wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza manzo Allah ya ce kanshin aljanna ana ji ne daga tahiyar kaza da kaza saboda haka don Allah mu diba da kyau kowa ya dibi gidansa iyarka ya take daga suturar nan da take sa kai ma kan bada kuɗi an kai ya uwarka wadda a ƙarƙashin ka kana kula da ita ya take fita kar ya kasance a ce kai matsalar gidanka na abin da ya shi suturar gidanka wai ga hannun mata yake wallahi za su kai ka wuta za su halaka ta ka kula da kyau saboda haka wannan ya tattare mu da tun nan na ake samun gurɓacewar tarbiyya da lalacewar tarbiyya duk mace wanda ke ta ta kware da ta ta shari'a wallahi ko wajen nema aure wallahi mutumin banza zai taso mata kai ce yana neman ta amma in tana hita ta banza sai ka ga kai da ka da addini amma da yaka ba ta hita ta kware sai ka ga mutumin banza wanda bai kamata ya zo ya nemi ɗayarka ba sai ka ga suna ka su suke suna neman ɗayarka amma wallahi in tana hita ta shari'a yadda musulunci ko ne ce mai aika ce gidan wani ka ce ka auren ce ta ja kai wannan gida ai ya fi ƙarfin ko ba haka ba wallahi da kansa zai ce wannan gida ya yi ƙarfinsa kuma yana yiwa shi gidansu in ta ɓangaren wadata ta ko matsayi na mulki gidansu ya yawan ga gida amma saboda shi gidansu ba su da tarbiyya ta addini babu ruwansu kowa shiga gida yake yi kowa hita ya kai ta hatsarin ciwo da musulunci zai ta da ita ba sai ka ya ce wannan gidan ya yi karhin su to da Allah mu yi kokari mu gyara kun ja kowa ya koma ya diba gidansa wallahi babu wanda zai gyara ma gidanka sai kai kai za ka gyara gidanka kai za ka gyara matanka kai za ka gyara ɗayanka ku ko iyaye mata kuna jina ku ji tsoron Allah ku taimaka ma mazajen wajen tarbiyyar ɗayanku ka a haɗa kai da keke uwa a dinga sutura wadda bata kamata ba a dinga hita wadda bata kamata ba mata ku gode ma Allah musamman matan musulmai Allah ya mutunta su Allah ya karanta ku Allah bai ku kamar dabbobi kamar mata arna ba wallahi duk karanci Allah ya mu duk darajantawa Allah ya mu ku didi mata arna ku je kasashen arna ku ga yadda matan suke fita mace in ta yi zuwa da kasan namiji wata ma duk tana mace ko da idan ka sun ka gwamce kan dibe ta ya sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ga ta kuma ta kasan wani kafan namiji darajar ku da matsayin ku wallahi shine ku sutunta jikin nan nawo wallahi da ke sutunta jikinki ke ruhi jikinki ke sa yi na shari'a wallahi duk wani fasiki duk wani mutumin banza shakka ke kai tsoron ki ya kai amma da ya gane ki haka haka ga ke sa sutura amma kamar wanda a tsirara sai ya dauke ki ga kinan wata banza kawai saboda haka mata iyaye a gyara a ɗauki mataki da ku sutura ku da na 'ya'yanku duk ku gyara wannan fita kuna ganin wai kamar wayewa ce wallahi ba wayewa ba ce ni duk abin da aka cewa wai wayewa ya kasance karkashin wayewa nan ka saba ka Allah kuma ka tsara rayuwarka ka ji na tsirrin kiyama Allah ce mala'iku khuzuhu faqulluhu fagullu al-jahima salluhu Allah ce mala'iku ku kama shi gashi nan ko mai kukumi ku daure shi ku sa wutar jahannama akan ya saba ne don Allah waye wancan da aka ambata wayewa ta yi amfani a ce ga ka cikin wutar jahannama ina wayewa ai inda wayewa kake ka kiyaye doka Allah ranar kiyama sai Allah ya kira ka ala rubusul khalaiq Allah ce ka kiyaye dokoki na ka ji tsoron Allah ka saba ma yan duniya ba ka bi kururuwar yan duniya ba Allah ta'ala ce ga aljanna nan ka shiga ai kaga iyakar wayewa kenan to da Allah mu yi kokari mu kiyaye wannan mu yi kokari mu tsara wannan to Allah ya ce mu ce mu mu kiyaye ni Allah ya ce gaba ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآية لعلكم تعقلون والله ما لا واي واي tana cikin القران yanzu ka diba hatta cin abinci Ga gashi Allah madaukakin sarki ya gaya mana ga yadda za mu ci abinci kuma ga waɗanda ya halatta mu ci abinci da su nan yanzu nau'i kusan goma sha ɗaya na ƙarƙashin ayar ga waɗanda musulunci ya ya halatta mu ci abinci da su abinci wanda da za ka ci ka ɗauke mu kanka yunwa gashi Allah maɗaukakin sarki ya karantar da kai ga yadda za ka yi yaushe na za ka bi kururuwar 'yan duniya yaushe na za ka bi kururuwar 'yan duniya ka bar karanta suwa ta Allah ka bar karanta suwa ta alƙur'ani inda ma abin yake da damuwa da bakin ciki bayan an bar na Allah din bi mu ma wanda mun ka taya cikin da ta iyaye da kakanni mai kyau mai wasi ne mai wasi ne wata can za mu ɗauko wai ita za mu ɗabbaka kuma mu zo wajen ɗabbaka ta ko bata dace da ko kowace ya muna kyawu taka ɗin na ita an mai kyau taka ɗin na ita abin kwaikwayo ku diba waɗanda sun ka gabace musamman najeriya irin su sardauna ku diba lokacin da suka yi mulki suna zuwa ƙasashen turai haka suka zuwa da tabbuwa da wando da riga da alkibba da rauni tura na ganin girman tura na tsoron tura na ganin mutuncin amma kai yanzu wai gudun haka ka ake ma ba kawai saboda haka ta sa kaya sun ɗauke ma al'aurar ka gahiri ka kawo ne ragga can ka shaƙe waya ko ba haka ba ka shaƙe waya yanzu ko ƙaddara ta kama ga wani kun ka yi buga in buga ya samu rikalin kayan ɗin nan naka ya ja ba shi kenan ba an sai nema agaji <laughs> ko ba haka ba Kaka shi ya samu makama ma to ka tsaya da naka nan daraja sai ka tsaya da naka nan mutunci yake ka tsaya da naka nan ɗaukaka take wallahi duniyar da za ka yi ta musulunci duk inda za ka shiga duniya in dai mai gaskiya kake matsayinka na musulmi ba ka taɓa kayan kowa ba wallahi babu wanda ya isa ya tsammani ka saboda haka mu yi kokari mu kiyaye wannan mu tsara wannan kitan mu ta kasance ta ce ta musulunci wadda mun ka gada ga iyaye ko ga kakanni wanda take dama mata saba mu musulunci ba to Allah ya sa mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce laisa alal a'ma harajun kenan kunci da damuwa Allah madaukakin sarki ya ce bai kasance alal a'ma akan wanda an makawo ba wannan al'ama sifa ce wanda take mushabba ba wai ismu tafdil bane saboda ya an kace dai makawo to dun makawo makawo na ba a cewa wai cikin makayi ga wanda ya fi ga wanda ya yi makauta ya in dai makawo na to makawo na Allah ta'ala ce wala alal a'raji haka nan da ya kasance ga wanda yake gurmu ba harajun kunci da damuwa wala alal marid haka nan bai kasance ga wanda yake mara lahiya ba harajun kunci bi kunci fi talabi musa'adatin a cikin nema abin da ya shahi abin taimako a dan agaji mina tsa'ami na abin da ya shahi abinci gairi gairihi da waninsa ma ya taji ne ilai daga abin da suke bukata ga rai wala ta fi kuna ba su iyawa an yi asulu su sadu da wannan abin da kasu zihin ta hanyar neman su min mimman a ga wanda ana tsammar an yi sa'idahu ya taimaka musu min aghniya al mujtami daga cikin talakawa na al'umma su ce makama waɗanda bil abin abinda an ka sani da shari'a saboda haka wanda yake makawo da wanke yake gurgu da wanda yake marar lafiya to a ƙa'idar shari'a in ba su da abin da za su ci da abin da za su ci da musulunci ya ba da dama su je su roƙa a basu. gwargwadon abin da za su ci gwargwadon abin da za su ruwa su to da zaran kuma sun samu sai su kame daga wannan ruwa amma waɗanda Allah ta'ala ya darce su da lalura sai su mai da abin kasuwanci sai su mai da abin abin nema to irin waɗanda mutane wa su sani wa a ranar tashin alkiyama a gaban Allah ranar tashin alkiyama in ya kasance suna roƙo suna nema littakarsu domin su tara saboda wannan larurar to hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ke roƙo littakasso da zai tashi ranar tashin alkiyama wa laysa fi wajhihi musqatun min Allah ba za Allah ce zai ta a ranar alkiyama babu tsokan nama ga hurkarsa ko ƙwayar ɗaya saboda haka zai tashi a ranar tashin alkiyama bai da namun musa wani na wanda ya kasance yana hukuru ne ya ta amma in kana da lalura ba ka da abin da za ka ci to musulunci ya ba ka damar ka roƙa gwargwadon abin da za ka samu ka ci in ka samu sai ka kame daga haka ina ba ta an gane to ya al'umma musulmai duk waɗanda an ta san masu rauni a cikin mu na guragu na talakawa na marar lafiya na don Allah kan mu basu a cikin sai sun je sun mu yi ƙoƙari mu taimaka musu mu yi ƙoƙari mu'adaza musu masu irin wannan larura cikin mu ba su da yawa za ka iya zuwa shiya gaba ɗaya ba ka samu gurmu ba za ka iya zuwa anguwa gaba ɗaya ba ka samu makaho ba sai ɗaiɗaiku to ya an ga cikin shiya mu cikin unguwar mu gawa ne Allah ya jarabce ta. gurmuna ko ga wani Allah ya jarumce sa makawo na wallahi ɗan kun mutane ɗaya za a samu da wani da wani kai ku zo mu haɗa kan mu wani bawan Allah fitar da yake yi bara bara ci mu raba shi da ita mu samu ɗan sana'a mu buɗa masa anan cikin shiya a samu jari mai tsari sai a bayi ina fata an gane ana kula da shi lokaci bayan lokaci kaga an kare shi daga wannan an fitar da shi daga cikin damuwa kuma an yi abin da musulunci ya ci, Allah ta'ala ya samu kiyaye Allah maɗaukacin sarki ya ci. wala ala an haka nan babu kunci babu laifi akan kawunan ku kaji Allah ce an ta'akulu min buyutu ku ci daga abin da ya sha cikin gidajenku ai buyutu auladukum babu laifi kai uba ka je gidan ɗanka ka ci abinci babu laifi gare ki ke uwa ki je gidan ɗanki ki abinci domin an samu a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wani bawan allah ya ce ya rasulallah wallahi babana ya munzo allah yana son duk dukiya ta ma ya kwashe ta yake kullum dai lalura ta ne cikin kuɗi na cikin kuɗi na cikin dukiya ta manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to kai in bacin shedanka ai da kai da dukiyarka ai duk na babanka domin na aka cewa wa an musammanin ta huwa duniya mahaifinka to musulunci ya karanta da mu babu laifi kai uba in ka ce gidan ɗanka ya halatta ka ji ka zauna ka ce gidan ɗanka ka gaishe su a gaisa a yi komai ka miƙa ƙahunka da kyau ka ce a kawo abinci Allah ka ce a kawo abinci kai ko da kana cikin wani ciki kana jin daɗi ka ce baba ai bari ka ce ka shirya ka sa duk abin da ya kamata wallahi a kawo ma baba baba ya ce koshi to da zaran baba ya koshi kana da ya ce Allah shi ma albarka ko ba gaba ya ce Allah shi ƙaro alkhairi haka nan mahaifiya in ta ce ba irin da yan zamani ba ɗayan kunama sai ka ce ya ce wai wallahi shi dai baba yana takura mai wallahi wai baba ne na takura mai kai ka san abin da haka yi babanka na takura ma wa musabbabin taho ka duniya ba shi ba wani na yi tarbiyyar ta haka kai inda ka kai haka samu wannan abin da haka muni da shi ba abin da ka samu shi an musabbai to ba laifi ba ne sai uba ka je gida ba komai musulunci ya yarda in an kai haka ba komai mahaifiyar ma ba komai ta yi haka Allah maɗaukakin sarki ya ce abu yi ta aba'ikum ko ku ci a cikin gidajen abin da ya shahi abaikun iyayenku yi ta umar hatiku ko gidajen iyayenku mata au yi ta ikhwaniku ko gidajen yan uwanku maza abu yi ta akawatiku ko gidajen yan uwanku mata macen nan yana yi yiwa shinkiki ya kata uwa guda uba guda yana yi wa da abu ya kata uba guda yana yiwa da ummiyarka ta uwa kun ka da ita Allah madaukakin sarki yace aw buyuti a'mamikum ko gidajen abin da ya shahi baffanninku ya halatta ku ci abinci a ciki au ku yi amma tuko ko gidajen gwaggwanninku ya halatta ku ci abinci a ciki au ku yi akwaliku ko gidajen abin da ya shahi kawunanku ya halatta ku ci abinci a ciki au ku yi khalatuku ko gidajen abin da ya shahi innoninku ya halatta ku ci abinci a ciki wadda take da babanka uwarsu guda ubansu guda ko uwarsu guda ko babansu guda ya halatta ku a gidajen nan Allah ce au ma malaktum mafatahu ko abinda kun ka mallaki dan mabudinsa ai khaza ai khazabtumu ko ka tattanta abin ligairikun na wani ku qala ibn abbas abdullah da abbas sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ana bi zalika abinda Allah yake ni au ma malaktum mafatahu wakilu rajul shine wakilin mutum wa bai fi bai'atihi wa mashiyatihi wanda shi ne an tsaye ga abin da ya shahi kayakinsa da dabbobinsa fala ba aka babu da yi a rai an yi da cimin sama samaratihi daga 'ya'yan itacen gonansa wa bai bai'atihi da 'ya'yan itacen kayansa na wurinsa da yake mallaka wa ya rabu ya sha min labani ma shi yi? na nuna abin da ya shahi dabbobinsa amma wala ya hamil wala ya tafi amma bayan haka kada ka ɗauki wani abu kuma kada ka ɓoye wani mai gidanka na makullin so gare ka yake makullin shago gare ka yake makullin gona gare ka yake ina fata an gane to gwargwadon bukata in bukata ta kama ka ci ka ci gwargwadon hali in bukata ta kama ka sha ka sha ila inda haka tsaro ruwa ake sai a aure sai ka ji kishirwa to babu komi ka ɗauki ruwan shagon ka sha ko ko akwai abubuwa na ɗan jinsi ya haka ina gidan abinci na lokaci ya kai kana jin yunwa kuma kai ka kula da wurin kai an rike da wurin to babu laifi ka sa abinci ba tare da banna ba ka ji babu koyi amma a tashi ka lallaba ka fafaɗa ka ɗauki wani abu ka ɓoye ka tafi da shi sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama kuma wallahi Allah bai zai sa ma albarka cikin wannan abin da ka sauka saboda haka ina jawon kullum mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ga amanoni waɗanda an ka amince muna da su mu yi gaskiya mu kwatanta gaskiya mu aikata gaskiya ga duk wani abu wanda ba namu ba wallahi duk yadda ake ganin waiwa ne ya tara abu kana da takashin sa kai baka aje ni ba wallahi in ka kwatanta gaskiya Allah da ya bashi wannan abin wallahi kai ma sai ya ma wata hanya ka samu ai daraja ce matsayi na ko a ce kai an wane yaro wanen wani ba karamar daraja ba ce ba karamar daraja ba ce babban matsayi na an ga gane ka a ce ai yaron wane na daraja ce karama ba daraja ce wani na nan yana so ya samu wannan bai samu ba to ya za a yi ka je ka ɗauka ka ba naka ba mu karanta tarihi mu gani mayan abu hanifa Allah ta ka ji su da rahama wallahi wannan bawan Allah Salim bin Nu'man wata rana ya fi ku saurara yana tafiya sai ya kai ga wani gona wannan gona gona na na aku. to gona an kewaye shi da gani sai ga aku da ya fado a bayan gona wannan bawan Allah sabit yana da haya sai ga wannan abun da sai ya dauka yana da haya yana ci yana ci yana ci wallahi sai ya tona yace to a din gawa na gona can na ko ba wala yace kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu lahamin nabata bil harami fan naru aulai duk naman da ya karanta da haram to wuta ta yi tuntun da jira na kiyama sai ya maza maza ya dawo yana dawowa sai shigo ya biyo inda kofar gonar take sai ya shiga sai iske wani bawan Allah cikin gona yana aiki sai ya bawan Allah na wuce bayan gonan nan na ga abul gashi na dauka ina ci bayan na ta yi nake tuna lalle ba no bane shi na ne da don Allah ka halatta ya sai ce ya razu ai wannan gonan da ka gani ma dan ga aiki ne ba nau bane ban iya halatta ma shi to wa ta shi yake ai mai gonar yana kauye kaza yana gari kaza kuma daga nan zuwa inda mai gona yake hiyayi ne ta da kaga in kai na suka dauki abin da sauki sai ce kai ga Allah ne bai yi wahalar banza bari in tare ta ko ba ka sai ce mu tafi wallahi na haka aka samu hanya haka sai da aka je a gare da aka je aka sallama masa ya fito dan ga aikin da ya dauka ce to saurari wannan bawan Allah yayi bayani yace to abin da ya kawo akullin nan da na san ba halali na ba nawa bane saboda haka na zo na domin don Allah ka halatta min ka sai mai gona ya ce to ban yayi ma sai da wasu sharuɗa waɗanne irin sharuɗa na yace ina da ɗaya sai in ka yarda za ka aure ka kuma ɗayan nan kawai ce amya makauniya ta gurmanya ta kuma kurma ta in kana son a yayi ma sai ka aure sai a yayi ma ko ba ta da kuma kurman ya kuma kurma ta sai to ba mai zan yanta uban malam shi ya biya sadaki ya biya sadaki ya kawo shaidu shi da kai tsaye aka daura aure ya daura musu aure ya ce to ga inda za ku tare dare ya kawo mai amarya shi angonka wanda ka nema a yayi mai shiga yana shiga inda amare sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ta ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh ah. yace yana kallon ikon Allah sai ta taso kuma daga inda take yadda sai ta taho kuma sai ta dauki hannunta ta azar saman kawata ta yadda sai mamaki ya kama shi ya yi shuru da kacin ya sama mai ya ce to ke ji abinda mahaifin ke ce na sai ta ce abinda da mahaifin na ji a magaskiya ne Abinda da mahaifin na ke nufi ni makauniya ne idanuna duk abinda a haramun idanuna ba su kallo duk abinda an ka ce gashi haramun na ba su kallo abin da yasa ce ma ni gurmanya ne Ƙawawuwa na duk inda aka ce ga ya ƙawa ta sai wurin nan wajen saba ma Allah ƙawa kuna ba su kenan ƙawa ƙawawuna ba su ta fuskahiya ila maharimin nan abin da ya ce ma bai bayyana ke ba ni iya magana duk abin da yake sabon Allah na ban koma baki na saboda ka ji abin da mahaifi na ka to wallahi ta wannan bangare na mata mai tsarki miji mai tsarki an ka samu limamin duniya wanda ilimin sai cika duniya shine Abu wa rahimahullah to kaga abin da ake bukata mu yi kokari mu kiyaye wannan mu yi kokari mu tsara wannan min haifar da wannan cin halai min haifar da wannan kiyaye gaskiya ma haifar da wannan tsara gaskiya yaushe na kana matashi kana yaro ana tarbiyyarka mahaifinka ko wani dan uwanaka ya buɗe wani shago ya buɗe wani kasuwa ya buɗe wani kasuwanci ba ka harka ko ni ya ɗauke ka ya sa wani na ya amince ka kai kana can kana zalunta sai kana ta amana ina za kana ina za kana rada duk ya balle ka daga wurin nan sai kuka sai ka ne kai ne ya ji a yake a karan makallahu ga Allah a ce a yi mai magana ko ka je ka a abokani ne ka shiga nan ka hita nan kayan ka shiga wannan damuwar ki yayi gaskiya ka yi hankuli mataki mataki sannu sannu wallahi ko bai ba ka ko ne ba in ka iya kunta ta kasuwanci wallahi ka gode ma Allah domin kasuwanci da kuke gani sai an yi shi sai an iya kulɗa da mutane kayan a shiga harkar kasuwanci to nan ɗaya ka zauna ana kulɗa da kai kana ganin yadda ake neman kuɗin da wahala sai ka ga an ɗauki miliyoyin kuɗi an sa an to an sai da kayan ribar da za a samu ta kai ka kawo sai ka gane cewa lalle lamarin da wazaye ba kan karami ba ne dorar da don an ka ce an yaye ka an fitar da jai an ce je ka nemo to in ka za a zaka kama da daren amma duk wanda bai saba da haka ba yanzu ko da yana ganin akwai wadata gidansu lokacin da an haɗe miliyon kuɗi an ka bashi wallahi sai kaga ya sai yana sharholi ya ke kawai da ya tanye kuma ɗan lokaci kaɗan sai shi saboda haka ba laifi kamar yadda kun kai kaɗan zubar gwadon bukata kakka ɗauka ka ta yi gida kuma kakka aje wani abu Allah ya ce a wasu rikukun ko abokin huwa man sadaka kun fi mawaddati shine wanda ya yi muku gaskiya ga soyayya tsakaninku da shi wasadiku aboki yuqlaqu ana ambato ne alal wahid wal jam akan mutum guda da jari al abin da ake ne jimala yuzul akal ya halatta ka ci min buyuti daga gidajen manzo kira waɗanda an ka ambata min haula'il asnaf daga waɗannan nau'uka al ahad ashar goma sha ɗaya wa illam yahdu ko da bu su zo ba idza lam yuqlam bi adami ridahu amma dai in ya kasance maka yi sani ba da rashin yardar su in ka san rayuwar su na baci to kada ka ci ina fata an gane domin ko da gidan wankana ko gidan kananka ko gidan wan babanka ko gidan kanan babanka in ka san yana da damuwa ka je gidansa bai rin kuka ina fata an gane kada ka ci ko da abokinka da kada ka ci malai ce wa bi zikir an keɓance su da bato da an al'ada su domin al'ada gare ya ta gudana da tabassu bai nahu da shi ne ɗawa abin da ya shahi tsakaninsu laisa alaikum junawa allah ce babu da yi gare ku an kudu jami'an ji baki ɗaya mujtabi'i na duka aw ashtata ko daban-daban mutafarriqi na daban-daban jam'u shakkin wa hadha taqdiru kaga wanda sauƙaƙawa man ta raja da wanda ya samu damuwa an yi akula wa da su shi kadai wa idza lam yatim bi samu ya aiki da hu wanda zai ci da shi wa tarkil akli da barin ci Allah ce fa idza da khalqu buyuta idan kun ka shirki da jilan kun na ko sun ku ko masallaci Allah ce fa sallimu ala anfusikum ku sallama akan kawunan ku ai kulu ku ci assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kenan in gidan babu kowa فإن الملائكة ملائكة ترد عليكم تنا مثل أمك السلام وإن كان بها أهل يا أبو متاني sallimu alaikum ku sallama gare su kamar yadda mun ka ambata tan baya sai ka ce Allah madaukakin sarki yace na amma da yace ku sallimu alaikum ku sallama gare su wa hada salama wa sallama huwa mimma yazuru bainan nan. shine abin da ke yawa tsakanin mutane bi kulli majalisar a cikin kowane mazauni ijtama addinin nan wanda mutane sun karatu a ciki bi ba ba'dhum ala ba'd sashi na sallama a sashi Allah ya ce tayyatan gaisuwa min indillahi daga wurin Allah mubarakatan mai albarka tayyibatan mai albarka babu alaiha ana ba da lada akan ta zalika kama haka aika babu yana lahu kamar yadda an ka bayyana gare kuma ma ta kaddama abinda an batar su ya kafa da min al-ahkam na hukun zawku wa rufatu da rangwame fiha a ciki yubayyinu Allah lakum al-ayat Allah yake bayyana muku ayoyi ay yafsulu lakum Allah yake muku lillahi da allah kun ta yake la'allakum ko da za ku hakkalta ay kai ta ba mu zalika don ku fahimci wannan domin min adabil yana daga cikin laruba na mahaka in kirawun ri'asa girmama shugabanci girmama jagoranci fi kulli amrin jama'i a cikin dukkanin al'amari wanda aka ga shi na jama'a na sun ka musulunci na kwaɗaitar da musulunci na jawo hankulan mu girmama wanda a shugaba mu mutunta shi wa tsa'atul hada da'a ga shugabanci bi gairi sai in dai ba samu Allah bane wa zalika wa tanan kamil imani yana daga cikin imani ka girmama shugabanci kama qala ta'ala kama yadda Allah ya ce ni Allah ya ce إنما المؤمنون الذين إذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأن فاغفر لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم yanzu kuma an dawo ta bangaren shugabanci da jagoranci saboda haka duk inda an ka inda al'amura ne na abin da shi al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi sallama wallahi za a iske akwai doka tsari daga allah saboda haka duk inda mun ka haɗu kada mu yadda mu zauna ba ƙarƙashin shugabanci ba ƙarƙashin jagoranci ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa iza mutum biyu ko uku ba ba ce in za su fita sai mu zama Allah ya ce wa da ka zama wa da ka zama jagora to in Allah ya kaddar an ka ce ga wani shi a shugaba wani shi a jagora to wajibi na a yi masa ƙara wajibi na a mutunta shi wajibi na a karanta shi in kan mutunta shugaba kan mutunta jagoranci wallahi ba shi kawa ba Allah madaukakin sarki kawa to Allah ya samu kiyaye wannan doka ce daga Allah Allah ce innamal mu'minuna kafiya sai da aka zo da wani abu wajen malaman larabci wanda suke ce da shi a za su haƙure abin sani kai waɗanda an masu imani Allah ce Allah dina amanu billahi wa rasuluhu su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma su ne waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka imanin nan da kuka gani wallahi ba karamin abu bane saboda haka mu ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu imani imani malamin suka ce yana da sharuɗa Ba bayan ka karbi imani sa'annan a same ka kuma kayan halittu alƙur'ani ka miƙa wuya ka rungumi abin nan ɗari kusa ɗari na doka Allah maɗaukaci sai kuma wallahi imanin nan da kuka gani ku ba wasa da shi imani yana ƙaruwa imani yana rage saboda haka duk lokacin da ka ƙara ƙaimi wajen aikin addini da kiyaye doka Allah mutum imanin kai fara amma duk lokacin da ka dinga yi da baya da baya wallahi sai imanin ka kai ina fata an gani shi an magana mai rigala a imanin da yi da ya ce a'mal wa yanqusu imani yana karuwa da karuwa aiki sa'annan imani kuma yana ragewa da ragewa aiki saboda haka idan ga an kullum lokacin da mu suka ce ga wata matsala ta addini ta taso wallahi sai inda karfin mu ya tsari kada mu ja baya kada mu yadda shaiɗe ya dinga yi mana wahayi na banza wanda ba na ƙwarai ba ya dinga cusa mana wasu abubuwa ya tsatsa mana wasu wadi wanda ba na ƙwarai ba Allah ce wani za ka yi ma'au su masu imanin nan idan suka kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ai ar-rasul manzo Allah ala amrin jami'in akan lamari wanda yake na mahada ai kullu amrin ya kace shi musharakatul mujtama fihi kai duk lamarin da yake hukuntar da al'umma su haɗu a ciki min amalin aiki na za a yi an shuratin, ko zaunawa na za a yi shawara shugaba yake mu zauna mu tattauna Allah ce lam yazhabu annu ba su da yanzu mai shugaba ya goro da su ne lawa sai saboda da ya yi kai kada a kira taro a kira zama ko da shugaba ka ahama ka ta yadda zai da sa'ani ya ce ina ya an ka yi jiya baka taho ba ko mun gane ka baka bari an ka kaya da kai ba sai ka ce wa shugaba wai uzuri ya gidda min shi na nita ya saba ma Allah ka saba ma Allah saboda haka a gyara wa? Allah ce ba suka iya a ta zuci sai sun ne da izini shugaba to mun zo taron ga wallahi yaro na bai da lafiya iyali na ba ta da lafiya an turo ɗan kaza kuma yan bai zai ba ana iya samun maka shugaba su ce ce ku ce ka nemi izini ai an rasulu su nemi izinin manzo Allah ka gani aw man yaqumu maqama ko wanda ya tsaye matsayin manzo Allah ya ne a cikin mutaka ga abin da ya shahe ga abin da shugabanci na al'umma تعظيما وتقديما لهذا الامر تقول مجرى دقاقه بقى وانا اللمن يا الله يسير الا الذين يستاذنونك الله يسير وانن دك نيمين اذنك كي النبي صلى الله عليه وسلم الله يسير اولئك الذين الله يسير وانن kada sai an kai izinin ishara da bai saboda a nuna ma darajar su da matsayin Allah ya ce su ne waɗanda suke annabi na yu'minu billahi wa rasulihi su ne waɗanda ke imani da Allah da manzon sa wa idan ta azumi ka in kun ka nemi izinin ka ayyuha rasulu ya kai manzon Allah aw man yakum maqamu wanda ya sai masa ya kalli ba a shalihin ga tashin lamarin su amrin lamarin su bi fitil hadhihi al-ahwa ka fatan ka ce irin waɗannan halaye ba a zalle man shi da minhum kai izini ga wanda ka su da sun su bil fitil da juyawa واستغفر لهم الله duk da haka ne kare wa musu tsahara Allah don sai an samu wani bai da uzuri sai shugaba uzuri ga ran to ba shi dama amma ka neman masa tsahara Allah ka ce ka yi Allah ka yaɗe mana gaba ne inna Allah gafuru da Allah bai gawara na lahum gare su walaka da kai rahimu mai jin kai na dukkan ga kujami an ba shi tsaya. wani za ta saboda haka harshe da kullum min Allah shi ya tafi wani daga cikin ku ya dama ruwa aslahu min ga abin da ya dacewa da shi a tara kunan mustami a al'umma da kasance a da nizamin mai da kan tsari mai kyau majinin ura wa ya kasance marikarsu su ta kasance mai ƙarfi su kasance suna da amintuwa ma bai da jinsi abin da tsakanin nau'ukan su ba ke daya malai ce min alalin da islami yana daga cikin lalubba ma'ada ta musulmai ihtiramu shakhsiyatin ra'isi a ta. shi shugaba ya ana zauna kakka gaya mu shugaba mummuyan magana kakka harari shugaba ko ko ka koma gaya kana ya karaman magana ka jibi bakin shugaba ko ko jibi kaza jibi kaza na shi jibi kaza haramun na shugaba girmama shi aka yi mutunta shi aka yi malam Ban فالنبي صلى الله عليه وسلم من دعا الله أول رئيس شين فرقون شوغبا فما جرى في حقه وجوبا duk abin da ya gudana daga haƙƙin annabi wajibi ويجري في كل رئيس بعده ندوة yana yana gudana a cikin kowane shugaba bayan sa akan قال الله تعالى في الله لا تجعلوا دعاء الرسول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم أشواتا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الله تعالى لا تجعلوا كره شيئا أيها المؤمنون يا قوم في إيمان دعاء الرسول كرم منذور بينكم تكالوا كدعاء بعضكم بعضا kamar yadda sashen kuke kiran sashi da an ta kulu ga abin da ake son kuke ya nabi Allah ya annabin Allah ya rasulallah ya manzon Allah fili ne cikin laushi wa tawazu'in da tsantsan da kai wa qabl sautin sa'annan sautin a yi kasare fala ta kulu ga kuce ya Muhammad aw ya Abul Qasim misla ma yadahu ba'dukum ba'da kamar yadda sashen kuke kiran sashi kun san zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa akwai akwai mutanen karkara malam mutanen kawai an samu zamanin mutum Allah mutanen kawai sun sun ka samu annabi yana cikin gida sai turawa Sun san ɗakunan matan manzon Allah guda tara sai turawa sai su kai sai bayan ɗakin kaza kai sai bayan ɗakin kaza kai sai bayan ɗakin kaza kai sai kaza saboda haka in kowa sai tsaya sai a tsara kowa da ɗaki yana shi da yake يا محمد يا محمد سوشي هذا مريع يا إن الذين ينادونك في وراء الحجرات أكثرهم لا يحسنون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم إذا Allah ce الذين lallazi na lalle waɗannan da yana nuna ku suke kiran kan yawan ra'ayar wasu rashi bayan matan da Allah ce a mutanen kawai na an gaje ku sai Allah labarin aksaro hum la yaqinuna saboda ko magana ta su malam gamci gare ta yadda zai yi ma magana su yana da mabanci ne da mutum da ni zai ba mu ba sai ka yadda za ka kaji da wata Allah ce aka tsaro da ya kai nuna Allah ce walau an nan musamman Ga dai sun yi hankuli a ta ta karu da ilayen sai ka bi so gare su ba kana tsairar lau ga ya alkhairi gare su to duk da haka dai Allah ya yi su Allah ya gafarta mu yana fata an gane to kun ga Allah madaukakin sarki da bayan sa to haka ake so ku kasance tsakanin shugabori da maniya wallahi wani sai ya tura ya mawauta wani sai ya zage ka wani ma wallahi kana ji kana kallo wallahi ya dinga hararar da ya harare ka sai ka ci ka tsanta da ya salama ka ba shi ba shi ke nan ba kakka harar kai ya harare ka kai ma ka harare kai ya zage ka kai ma ka zage saboda kai Allah ya kimta alƙairi cikin ka kai shugaba kai kai jagora kai to sai ka samu mai wata wallahi ya yi mawauta aina mun ka gaya muku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tsaya sai ko ya ji an kama bayaninsa ta baya an shake shi gam ya muke ya ce duke ga ta nan ta bai sun ne tun da ba ta ka ta ba ta mahaifin ka ta ba a bani ne ba annabi ya ce sakani ya ce a cewa an bani daga sakin manzo Allah ya ce sakani ya ce manzo Allah manzo Allah ya ce musa bai a ce a ɗin dabbobi a bani manzo Allah ya sa an ka ɗin dabbobi a bani kada wani shugaba na yau ko zagi ne an kai cewa zai yi yara ko ba haka wannan ana karanta mana ka'ida ta hau idza da aku ko idan ya kira ku idan amrin zuwa ga wani lamari a jibu ku an sa masa wala ta ba ku kada ku yi jinkiri fil ijabati wajen an sa kamar ya ba'alu ba'dukum ba su kama yadda sashi ke yi da sashi qala bi kari ala a akai yadda hatta la yasbut yi shi dubushi wa yad'u alayku ya addu'a gare ku ويجاب له دعاء شيك كوكا أن أدعو أنا أنت وليس ذلك وأن بيكتب في مكان يكون مصلحة ولذلك سورة فتح الرسول صلى الله عليه وسلم ربه من ضاء الله يروج الله فقال من ضاء الله اللهم يا الله أيما رجل قوة ننزل لصببته ونقى يا مي مجانا وتتك مينوي أولى أنت وقود إلا أن أنجيتا وجعل ذلك له زكاة ورحمة فسيوى أن زكاة غير رحمة وصلاة وطهورة sai ya shi addu'a da tsarki ga hau qurbatan ko kusanci duk arribu biha ilayka wa malqiya wanda za a kusantar da shi da ita a ranar tashin alkiya shafaqatan min saboda tausayi ga manzo Allah wa khawfan saboda jin tsoron an yi halaka hadu min ummati kawai ya halaka da cikin al'umma sabidu ayi alayhi da addu'a sa kai kare ya zama sabon labi ne ta sallu da bin kullu Allah ya ce ya san waɗannan da ke ne su dinga ita kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan a koye ai ya kawo suna fesarin muhallin amalin jima'i daga bagira aiki na jama'a an taro ana aiki an zo ana tsara ana tattaunawa ka lallaba ka tayyarka Allah ya sani zanin من غير استئذان بدال من كل مكان هؤلاء مستكبرين سنة مسجد الجواب da wani abu. wakasai na duka hakika ta tabbata kan hakika ya sai don ma kaba ta halayen Allah zai ta hakiki ta hakiki ba shari kuma ta hakiki wanda ya haƙi zai da mefi tsohon ummatin islamiyya ga dukkanin abin da shayi shahanori na al'umma musulmai ala Allah ke kwalliya hazar ya ji sauna ha allabi na yi na an hannu waɗannan da ke tsaka ma kuma jin manzo Allah ai Allah hawa rasulan Allah da manzonsa an su jiba wani fitnatun kar fitina ta sami sun bala'un bala'i aw yusiba mu azabun alim ko azaba mai rafi ta same su da aka yadda da kun ga wata aya tana rabi da ka alqur'ani masu aqida cewa su qur'ani ne suka yi ba su ne suna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai su cewa wai kala qali jahilci na kai ma wallahi ba ilimi ba ne. halin shi alqur'anin da aka hannunka kai ka an so shi daga Allah dole zai ce ba shi ya an so shi ba ƙur'anin da an gare ka malamin da ya karantar da kai shi ya an su ƙur'anin nan daga Allah zai ce ma a malamin malamin ka ƙur'anin da yake karatu a yau wanda ka ce kai shi kaɗe ka yadda da yi ba ka yadda da hadisin annabi ba shi ya an so shi daga Allah ko ya ƙi ko ya so zai ce manzo Allah ya an so daga Allah to manzo Allah shi ya ba malamin ka ƙur'ani manzo Allah shi ya karanta da kai Qur'ani dole ko kaki ko kasu manzo Allah shi ya karanta da sahabbai sahabbai sun karanta da tabi'ai tabi'ai sun karanta da tabi'ai tabi'i haka Qur'ani ya zo gare mu ila yau da nan za da rayu ko ba haka ba har ana cewa qurra makaranta alqur'ani ga ruwayewa wani, ga ruwayewa ne ga ruwayewa wani, ga ruwayewa ne har da annabi Muhammad الله عليه وسلم وهكذا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ذا الله شيء فتا متعبين تعبين سنك فتا متابعين تابعين سنك فتا متابعين تابعين حمنا لإسنادي na ahadithun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka in ka so kace manzon Allah ya ce sai mu ce ta wace hanya ta samu hadisi saboda haka ga bukhari ga muslim ga tirmidhi ibn maja sunan nisai muwatta malik aya musnad na imam ahmad bin hanbal duk hadisin da zaka dauko zaka ji an ce haddathana fulan an fulan an fulan an fulan an fulan har akai da sahabi an abi huraira ko an abdullahi bin umar ko an umar bin khattab sai su ce qal qala rasulullahi sallallahu alaihi saboda haka mu hadisan manzon Allah ta hanya ingantacciya ta mutane ingantattu masu gaskiya masu amana masu tsoron Allah waɗanda sun kai ka tsoron Allah da amana ta hanyar su hadisan muna da isnadi saboda haka duk duniya babu wata al'umma wadda adda maganganun manzonta na tabbas zuwa ga manzon kamar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi شنا ربما مالك ابن المسلمين يجب سواء الإسلام من الدين ولو لا الإسلام لقال من شاء ما شاء لكن سواء الإسلام من الدين إسلامي أي الدينينا ولو لا الإسناد بعدين إسناد أنك كنت أنا شهادتني فلانا عن فلانا والله لقال من شاء ما شاء da kowa ya so abin da ya kasu ni ma sai ce mun ba Allah ya ko ba ka ba yanzu ne da zuwa sun ce muku manzo Allah ya ce ni ƙirƙiro ta falala ni faɗa muku wurin ya kada tambaya ta za ku sai ku ce ina ga wani jiyo haɗi sai a duba wannan namijin in ne min ahalin suna sai a karba in gona ce a sai a yi washi ne ina duk hadisi da kuma ta gani an hadisi malama malaman hadisi sun da ke yana da sharuɗa guda a samu ittisar da kansu samu adalar ruwa a samu tamamin gab a samu adamin shigo a samu adamin illa alfahari duk hadisi da kuma gani ana da cikin bukhari sai wallahi sai ya yi wannan da sharuɗa ne ittisalus sana isnadi ya inganta har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ni ga ni zaune idan ji wani ga hadisi shehu usman dan kojo ya faɗa sai a tabo malama hadisi su yi ba wata shekara an kai da shekarar da Allah sai a ga tsakani na da shi kuma na dan kori kusan shekara 200 ya ce wanda yana da saboda ni ba ga shi kuma da ba yi karatu da ba yi zamani guda ta ba samu shi kalu sanar ba in sun ka tsahar wannan sai a dawo adalatul ruwa waɗannan da kuka cikin bukari ana cewa wani ya jiwo ga wani wani ya jiwo ga wani wani ya jiwo ga wani sai sun kasance adilai ba adalci irin naka ba su ƙarya ba su annabi mani ba su saba alƙawari ba su kallon haramun mutanen yankina sai a dawo duk adalai na sai a samu tamamin tsoro hadda abin da sun kashe sun zo haka ba irin ka ba irin da in ka jiyo a wa'an da ko ya abin nan da ka jiyo ko haka ko ba haka ba su ba haka su na abin ya shiga kwakwalwa ya haifar ya shiga Adamu shiru ya kasance hadisin baratsacce ba ne baratsacce ba ne to da wannan ma nake ƙara jawo hankali akwai ɗalibai a yau suna ɗauko hadisi hadisi shazi sai su ce da su eh hadisi ya inganta amma ba a yi kamar ni za a ga yanzu ya ka tsara sallar su bayan wasu masallatai sai ka zama ya tayi yana lafiya ya an ga tambayi haka sai ce ai na fila ta ne kai mina na ce raka ta ne ban samu ba ya kai saka in ka kafa ce ya hadisi na musulmi na abi dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara sallar suba sai ya ga wani namiji yana sallar na yana sallar sai annabi ce a salata ni ma'an sai ce ya mutu an da ai raka ta ne ko ta haɓar kawo ne da ta ne kai wa hadisi sun zo Allah ya shi hadisin ingantacce na to ka dawo bukhari manzo Allah ce la salata ba'da al-fajr hatta tulu al-ashr wa la salata ba'da al-asr hatta tulu ya za ka yi nan annabi ya ce ka ai amfani kan abu da wanda annabi ya ga wani yana yi ya kyashi na annabi ya yi ya ce ka ai kai ya ga wani rayu ya kyashi saboda haka wanda hadisi da abu ne haka aiki saboda hadisun bukari ya yi wanda ya ina ba ta amfani da ba abin da abubuwan matsala a yau sai ka ga ɗalibi kai ne na hayaki kayan magana wai shi ya zai ruwa zai ga hadisun ba kan kana hayaki malam hadisan kansu sai an karanta musallamul hadisi sai ka karanta in baka karanta ba kai kan kan sai an ka kama yanzu na annabi ya ce ka ai can ya ga wani yana yi ya kyale shi ko a kyale shi ka ka za ta ina fata an fahimta to adamu shugo a samu ake illa alƙali babu wata illa wadda ke suka zuwa ga wannan hanyar ga hadisan ga da kuke gani wallahi yanzu wannan hanyar malamai sun kare su ai an rubuta littattafai suna nan na abin da shani na kadar da jihar waɗanda zai tabbatar ma in ka ji bukari an ce wani ya jo hadisi daga wani wani ya jo littattafan na ne wani nan da aka ji cikin bukari za ka samu suna ne ga sunan garin ga shekarar da an haife sa ga malamansa ga iliminsa ga matansa ga 'ya'yansa ga adalcinsa ga kaza nasa kowane namiji daga cikin koro tsari mutum da mutum ya sha kuru ne ya koshi lalazi la ila illa wa ko karatun qur'anin ma bai ka wai zai kaza ya ce wai wai su yi qur'ani sai su kaza wa su ya hakika ne sallallahu alaihi wasallam kariya su kai wallahi ya Allah cewa ma ata kuma da su da Allah واتقوا الله إن Allah ya ce wa ma an ta kuma rasulu duk abin da manzo zo muku da kuma ku zo ku farfa wa ma na hakum an duk abin da yana ku fanta ku ku han Allah ya ce wa sallallahu alaihi wa sallam Allah ya Allah ya ce saboda haka mu hadisai sun zo muna ta hanya inda ta kasuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dole wannan magana ba Allah ya ce ai zakara ku ta tabbaya aka tsaka

ina fata an gani saboda haka shi ne na kawai suna mutan abin da kuka ta Allah ya kawo to Allah ma daukakin sarki ce ala ilaha ويوم يرجعون إليه فينسئهم ما عملوا والله Allah ya ce ala Allah ya ce kowa ya saura wannan littafi na farawa amma shi da kuna gida ko hankalin kana san fasuwa ko kana tunanin gobe ka sai odin ko kana kaza ko kaza sai Allah ya ce ala to mai da hankalin ka dawo Allah ce yana lillahi hakika na Allah na ma bin samawati wal ard abinda an san mai bakwai da kasai bakwai mulkan mulkin Allah wa khalqa halitta Allah na wa abidan bayan Allah na wa antum ku min dimmin zalika ai kuna cikin wadanda kada ya alamu hakika Allah yana sanar ma antum alaya abinda kuke so kuke akai ayyuhal mukallafuna ya ku ba da kai Minan al na imani wannan fake da mina yin wal kubur da kayin wa ta'atil ta'a wal isyan da safa ma Allah wa ma haddada lakum da abinda Allah ya kan ci gari ku min na hukunce hukunci wal adabi da lulluba wa inna ma hiya duka waɗanda da maslahatukun dan maslahatukuna wa ya'lamu Allah yana sane yawma yurja'una ilayhi ranar da kuke komawa zuwa gare ko ake mai shi ku zuwa gare kun ga a cikin iltifatu an wayo ya anil fitadi daga magana da fa'idatu shumul saboda fa'ida ta hadewa kowa da kowa ai mata ya kuna yawmul ilai lokacin da rana komawa take gare Allah shi ya sani fa'ina biyun Allah ya labarta musu biya a cikin zuwa aminu da abin da sun ka aikata min alkhairi na alkhairi wa shari da shari wallahu Allah bi kulli shay'in ga dukkanin komai min a'malikum na ayyukan ko gairi hada watan sa alimun ya yajri yana gudanar da a'malahu ayyukan sa ala madaukaki alamu ta zahiri akan yadda ilimin sa ya hukunta wa iradati da nufin sa wa kullu dukkan ma abinda an ka fallanta ko ma farada abinda ya fallanta duk surata cikin sura kalakun nakuna fa inna ma faradahu Allah ya kullanta muku wannan ala ilmi akai ilmi wa hikimatin da hikima ita da zalika ta hukunta kuma sura ta kare nan za mu tsaya insha Allah suratul nur ta kare sai Allah ya nuna mana gurin mu ta sabon sura ita ce suratul furqan abinda ta karanta ne dai Allah ya ba mu lada kure kuma Allah ka yace mana baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh saurari تفسيري إلى القرآن من جمع الشيخ عبد السلام أبو بكر الجيزان shugaban kwamitin wa'azi na matasa na jihar kebbi suna da wanda su wani mutala ya fata kawo su kai tare da hada rama malam ismail ahmad daga cikin daga kaduna allah ya saka musu a kai allah ya samu gaba ki daya a cikin aljanna ne masu fitar sannan insha allahu

ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko magode ma Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin kaddarawa da yadda ولا shirin muna cikin yau da kwana takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare mu da halartowa a wannan jirgin mai albarka don sauraron littafin ta suna roƙo Allah su subhanahu wa ta'ala ya sanya mana wani aikin rinja da mu yaya malamin da ya karantar da mu muna addu'a Allah su subhanahu wa ta'ala ya saka ma malamin da alkhairi da sanya masa wani aiki a mizanin sa na lada da roƙon Allah subhanahu wa wasu ana wannan da ya baki dan abin da zan ƙara game da bayanin da shi shugaban majalisar malamai kun ga wannan kalma da ya faɗa na cewa suna gudanar da karatuttuka amma kamar cikin ɗaki su kuma haka nan tsakani da Allah amma in kun kai ƙoƙari kun ka mallaki waɗannan kayan aiki ba wani abu ba ne wallahi mutum ɗaya yana iya sayan duk kayan gada ake bukata ya ba Allah mutum ɗaya yana iya wannan amma mun kuyo shi dama aikin ƙungiya an karantar da mu mai tsaro mai cinci da ya an kashe kullum aiki a addinin mutum guda ka yi to da bai duniya kun ga sai a samu matsala amma radda duk ya kasance mun ka riga mun ka saba kowa ya saba da bada nashi mai yawa ya basuwa mai dan kadan shi ma iya basuwa yanzu motar nan da an gafi wanda ya bada dan kadan ya iya gani shi ma yana jin daɗi ya ce motar gada aka ɗaga addinin Allah akwai nan kuɗi a ciki saboda haka ba Allah kamar yadda shugaban malamai ya magana ku je ku shiri mai kyau zamani na ya riga ya zo. to kada ka yadda zamani ya wuce yanzu kun ga bayan rikodin gajin gada aka ga wasu bayan allah dukkanin su daga najeriya daga maji da suke ba su nan kuka sami su suna harkar kasuwanci ku diba ga wayoyin su nan guda biyu sun haɗa. yanzu wayoyin da kuke gani hatta wanda a america yana kallon tafsirin gani wanda a saudiya yana kallon tafsirin gani don online sun ka haɗa shi kun ga akwai bukatar kuma ku mallaki waɗannan bayan shamarar nan in kuka mallake ta da kwamfuta a samu waya mai tsada mai kyau a ciki don wangaye ana ɗauka ana ƙarewa ka tura suna nan su ne muna yi duk tafsirin da yanzu muna ƙara tafsirin da bai wuce minti talatin duk wani grup da za ka shiga na harkar addini wala za ka iske tafsirin a ciki daga ya saboda haka kana ina kai tsaye za ka saukar da tafsirin ka saurara kamar da kai an kai saboda haka ku yi kokari kamar yadda shugaban malamai ya ja hankalin ku ku yi kokari ku mallaki waɗannan abubuwa da zaran kun mallake su kayan aiki na shi kenan in ka ce zamani ya to kai babu ruwanka da zamani to nan za a baka yanzu waya hannu ga ka waɗanda a cikin layi ai akwai inda za ka shiga ka ajiye su cikin gwagwar ko ba haka ba in layin ne ya kwaɗi an ka samu matsala ya lalace da an ce an gyara ma layinka dama suna ta aje wani wuri duk za su dawo sai ka ce kai babu rana da wannan torar da ya kwaɗi ya samu matsala kai ko nan ka sun dai to haka su ta mutunce yanzu haka ina gaya mu a kebi wanda kebi mu. inda ne su banan nan ma an yi lancin na kuwa kungiya wanda muka yi shekara daga cikin abubuwan da an ka ko kungiya ta sa ko waɗanda abubuwa na zamani yanzu haka ko da na baro peji na za a buɗe akan yanar gizo na kungiyar izala ɓangaren jihar kebbi wala abin da an kace an kai magana da masu yi sun ta kama kusan naira miliyan ɗaya na naira peji na kawai za a buɗe a yi amfani da data a buɗe domin a dinga sa kayan kungiya to wanda yake shi ko amfani ne abin da su masana sun ka ce muna duk wani abu an ka sa ko karatu ko wani abu akalla ko za a bazanin sa akalla sai an ta san ma shekara shi ko sama da haka to kuma duk abin da an kai da ka shiga wurin kana ganin sa to kaga ku fara da wannan kayan ku kai ga wancan to Allah ya biyo haka Allah ya bada nasara saboda duk abin da mun ka gani na ci gaba na addini wanda mun ka samu kowa guda uba guda muke da ku ta bangaren abin da ya a wurin zama da addini to duk ci gaban da muka gani can to kuma muna so ya zan kun samu wannan ci gaba Allah ya taimake mu kuma Allah ya ba mu nasara duk abin da za mu yi Allah ya samu shi don Allah kuma Allah ya samu yi da waɗanda ayyuka gina a Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. malamin da ya zo tasiri kuma ranar lahadi duka ina gabatar da magana ko wa'azi zuwa ga matasan maganata na ga wannan wajen zuwa ko shi sha biyu a cikin masallaci juma'a na da kuma da shekaru mai mujibu da ke kanan ne ta kuma ta ke goma da ta fi zuwa sha biyu domin da ma'amala da ta sha biyu zuwa ga kuma da ma'amala kuma wannan bayani sai da sunan da eh amma malam da shi shugaban malaka kuma a wa'adi na malaka yi eh, ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da yin gwiwa da shi da karanta da wannan Madam. So, inshallah, and in the day, we're going to have wani bawa Allah da ya tuzo da ya ke na bana zuwa ga takarda kasuwancin ka ko kuma bayan ah, an ah, yin doka da kuma waya ke mai sanin kuma kuma da ya fara a cikin kalma ɗaya nake son na kafin addu'a kuma ya shafi waɗannan kayayyakin ne a lokacin da malam zai zo wurin tafsiri ya ce tun da nan babban birni ne sai bukata ma'ana ainihin mai jar ne kuma nan da yare ne ma'ana shi ne babban birni ya ce zai zo tafsiri lokacin da aka zira mana yanzu ka zama ganoni ai baya bukatar a ce malam kan ya yi wuri ka rikitan kayan shi ya kwaso ya zuwa zuwa ya kamata a ce babban gani da abin da ya kamata a mallaka akwai shi muka ce ni na ne babban gani ne amma waɗannan kayan babu a babban gani ina wanda ya ce gani za ku ci babu to kan ya za a yi ko kuma wani wani za a ji a rufe to ka gani a takaice nan gaskiya an yi sakaci sosai a ce babban birni ba a mallaki irin kaya ba nan wanda za a ɗaukan karatu suka da malam ke gudanar wanda yau duniya ta ce gaba an wuce magana kira a zo a yi karatu a watsi a ya kamata da abin da aka yi a ɗauka yanzu karatun nan kamar yadda ba da yi mana bayani wallahi in ka san inda yake cewa da sai kai mamaki to da ba babu wa'annan kayayyakin da nan kalmomin da malam ya fara da a nan za a wani shi ba wata kalma da ta jira to san da haka dai a take ta a wani yake kira kan wa dan Allah muna bara ko muna kira da duk wani wanda yake da ikon mallaka da kungiya wa'annan kayayyakin kafin ƙara sarki inda hali Allah ta baraka ta'ala ya sa wannan ruwan na ta'ala saboda haka abin da za a mallaka wayannan kaya da kuɗaɗe ne kuma ba waka za a yi da su wasu kiɗa magana Allah ce za a ɗauka kuma kai ma kana da lada kamar yadda ma ya kawo hadisi Allah ya nuna amran da zuwa inna ka kan zuwa nan da duk kai Allahumma salli ala Muhammad محمد وعلى ورحمة بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأولو بي تبارك وتعالى إلا أن توصلي بآية القرآن من أعلم لك أن تعمل فوما ليقص رامنا يا الله كبير من بتاتمنا الخير ya ubangiji muna roƙonka albarkacin wa'annan kwanaki da muke ciki kwanakin wata ramadan allah ka san damuwoyin kowa daga cikin ya allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi wannan wajen ta ta'ala ya kawo malam da ana ramma a wannan kasar kawo mu jihar domin gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da Allah muna roƙonka idan malam ya karsa Allah kai sa gida lafiya du'a da an karanta aka fassara da ta aiki ba wanda ke wannan aiki Allah ta haramta muna da ubangiji waɗanda suka taso daga wajaje daban-daban suka haɗu wannan guri domin sauraron ayoyin alkur'ani ya Allah na da kake ba masu irin wannan aiki Allah ka ba mu ubangiji muna roƙon ku annan bawan Allah da yan mallaka wannan guri domin a gabatar da tafsirin alqur'ani ya Allah muna roƙon ka Allah ka sanya mu dukiyanka albarka yanda yake wa musulunci hidima Allah kai masa hidima yanda yake kokarin ba musulunci kariya Allah ka baka kariya yanda ya tsaye da dukiyarsa da gangan jikinsa yana yin musulunci aiki ya Allah ka tsira masa ya ubangiji ka ana shi kuma ka ala duniya har lahira ya Allah ka sanya shi ka لا ينفع أما تكلم ممكن ينفع تشير إلى أنه وأنت تكرم أو كان أي سلوية نفسي وقال ممكن وأنت تشاور ولا سلوية نفسي تبدأ ولا توكيلي أو ولا لا بشير كم علي يا ألا تتوكيت وأنا أتعرض قاسب على الجنة لما رمضان ألا أنكر لسا التفكين لأن السكة بعد دلوق قصة تقول فاركم وأنا حيكي هل الجوع تنشي يا ألا تفاكر مثل الخير يا أولي تفاكر مثل الخير akwai ɗan ƙara da junan da tun da wannan aiki aka fara tun ranar da ma da aka ce ga shi ya taso Allah da wannan a'a da shi ake saka wariya da su har aka je kauran malam har malam ya zo nan suka tare da su aka yi kuma kuna gani kullum haka za su zo su fara wa'annan kujeyi ku zauna a zama tausi ku tashi ku wace su ma su zo su tattara wannan aiki da suke yi Allah ya ba shi ada Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka sakamako da aljanna akwai yan kasuwa daga cikin ya Allah ka sanya kasuwancin su albarka masu ƙaramin jari da babban jari ya Allah ka bunƙasa musu kasuwancin su akwai marasa lafiya daga cikin mu wayansu sun samu halarta a nan wayansu suna gida wayansu suna girma asibiti ya Allah ka ba kowa lafiya akwai yan uwa mata masu juna biyu ya Allah ka kace su lafiya ƴaƴan mu ƴaƴan musulmai ya Allah wa'anda ka ba mu Allah ka ba mu ikon tarbiyyantar da su wa'anda suke neman ƴaƴa Allah ka ba su ƴaƴa na gari idan ka wasa Allah ka ba shi ikon tarbiyyar da su ya Allah ubangiji muna roƙonka wannan ƙasa ta mu jar Allah ka kawo mana kwanciyar hankali da sauran kasashen musulmi da baki ya Allah Allah muna roƙonka jami'an tsaron da shugaban ƙasa ya Allah ka taimake su ka haskaka musu ana kamar su ikon nuna mutane adalci Allah ka taimake su ka tsare su ya ubangiji na kawo mana tashin tashin a ƙasar mu da sauran kasashen musulmai Allah ya yi masu shirya ne Allah ka shiryar da su idan kuma ba masu shiruwa ba ya ana kai mana maganin su ya ana ka mana da mu lafiya ya ana ka mana da mu lafiya a wannan kasar mu da da sauran kasashen musulmi gaba ki daya ana ka san damoyin kowa daga cikin ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya ubangiji muna roƙonka ana ka karbi ayyukan mu da muke yi a cikin wa'annan kwanaki ya Allah ka rantsar da mu na alkhairai ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ka san aljanna sai makoman mu يا عندك يا انت كتكرم على الموجودين الا تكتكرم على الجنه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا وارزقنا تلاوته اناء اذا طرف النهار برحمتك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ملك الملك يا من لا نظير له اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله